idan dai akwai adalci a Najeriya ya kamata a cikin ɗan gajeren lokaci mu ga hukuncin da aka yi wannan mutum. Ba zancen an je kotu lauya ya yi magana an ƙara shekara ɗaya ba za a yi saurara ba sai wata shida sai yarinyar nan da take hannunsa ba ce wata shida ba. Kuma wallahi da mutane suna da ‘yanci da mutane su fi doka a hannunsu da wannan mutumin yau baya bayan duniya. saboda haka ya kamata waɗanda mu abin da zamu iya yi shine faɗa waɗanda haƙƙi yake hannunsu ya kamata su gaggauta kai shi gaban alƙali a gabatar da waɗannan hujjojin da aka samu a kansa ba tare da ɓata lokaci ba a yanke masa hukunci kuma hukuncin nan a zartar da shi a baina jama'a kowa ya gani a san cewa waɗanda suke kashe mana 'ya'yan nan ba za su zauna lafiya ba ba kuma za mu kyale su ba su sura a ƙara ta'aziyya muna ƙara jajantawa al'umma wannan yarinya yar mu ce gaba ɗaya duk wanda yake da ɗa ko yake ganin yaya dole in dai da imani a ransa wannan abin ya taɓa shi kuma wallahi idan ba a ɗauki mataki na fitar mata da haƙƙinta ba ya kamata mu yi addu'a duk wanda yake da haƙƙin ya fitar da ya fitar wa yarin nan haƙƙinta ya ƙi ya fitar mata da haƙƙinta Allah ubangiji ya haɗa shi da fushinsa Allah ya saka mata Allah ya saka mana Allah ya isa abubuwan nan da ake mana na ƴaƴanmu da Allah ya isa Allah ya isa mana Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah.